sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a tara ga watan Satumba. A cikin shirin namu za a ji waiwaye kan rayuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wacce Allah yi wa rasuwa a jiya Alhamis. Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci dakarun tsaro na sojojin kasar da su tabbatar da sun gama da 'yan ta'adda kafin karshen watan Disamba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Ma'azu ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka na juyayin rasuwar da sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa daɗewa kan karagar masarautar ƙasar ta yi jiya Alhamis yayin da shugabannin ƙasashe da 'yan siyasa ke ta nuni da rayuwarta ta ƙwarai da kuma abubuwan da marigaya sarauniya Elizabeth ta biyu ɗin ta cimma. mai daraja sarauniya elizabeth ta biyu ta mazarce sarauniya ta yi tasiri kan karni sukutum a duniyar da ake ta samun canje-canje ta kasance mai sa al'amura su ɗore kuma wadda ke daɗaɗa rai da bayar da ƙarfin gwiwa ga 'yan burtaniya na tsarin raki da yawa a cewar shugaban amurka joe biden da uwar gidarsa jill biden a wata takardar bayani jiya alhamis Biden da uwar gidarsa sun je ofishin jakadancin Birtaniya da ke Washington da yammacin jiya Alhamis, inda dukkaninsu biyu suka sa hannu a littafin ta'aziyya. Muna makoki saboda dukkaninku abinda shugaba Biden ya gaya ma ma'aikata a ofishin jakadancin kenan. Ya ƙara da cewa ta kasance wata mashahuriyar mace, na yi farin ciki da na taɓa ganawa da ita. A halin da ake ciki kuma, Yerima Charles wanda ya yi ta shiryawa don yiwuwar hawa karagar mulkin a tsawon rayuwarsa a yanzu lokacin ya zo bayan da ya kai shekaru saba'in da uku da haihuwa. Charles wanda shine mutum mafi yawan shekaru da ya taɓa hawa gadon sarautar Ingila ya zama sarki Charles na uku jiya Alhamis bayan mutuwar mahaifiyar tashi sarauniya Elizabeth ta biyu. Ba a tsaye da ranar da za a rantsar da shi ba. bayan da ya kammala horon sanin makaman aiki tun yana ɗan yaro charles ya zama surar da ke bayyana yadda masarautar ta ingila ke tafiya da zamani Shi ne magajin gidan sarautar na farko wanda ba daga gida ya yi makaranta ba na farko da ya samu digiri na jami'a kuma na farko da ya tashi a zamanin da 'yan jarida ke zafafa azama yayin da darajar masarautar ke dusashewa ma'aikatar shari'ar amurka jiya alhamis ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwana ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta fbi ta kwato daga gidan tsohon shugaban amurka donald trump a jihar florida ma'aikatar ta kuma nemi alkalin ta gunduma ellen cannon da ta dakatar da umarninta na hana ma'aikatar amfani da takardun wajen bincike yayin da kuma ma'aikatar ta ruga kotun ɗaukar ƙara ta tarayya don ƙalubalantar hukuncin da alƙalin ta yanke. Jami'an tsaro sun ce za su fuskanci matuƙar matsala muddin aka yi aiki da umarnin alƙali Canon suna masu nuni da cewa rashin sanin iyakar umarnin alƙalin ya sa sun jinkirta aikin binciken illar halin da takardun bayanan sirrin waɗanda aka kwato daga mara lagu suka shiga. gaida Ibrahim. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahoto na musamman. Sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta rasu tana da shekaru 96. Ita ce sarauniya mafi dadewa a kan karagar mulki a duniya. Kuma a bana ne ta yi bikin cika shekaru saba'in a kan karagar mulki. Abokin aikinmu Haruna Shehu ya yi waiwaye kan rayuwarta, kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi a duniya da ake matukar girmamawa. ita ce sarauniya Ethel da da yawa daga cikin 'yan Burtaniya da suke raye a yau suka taɓa shaida mulkinta na gargajiya. Tun kafin ta san za ta zama sarauniyar Ingila, ta kasance mai nuna ɗabi'u da girma da martabar Burtaniya. Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata ko ta nisa ko akasin haka za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautar mu mai girma. to which we all belong. Yayin da take yar shekara 25, sarauniya Elizabeth ta hau kargar mulki da rasuwar mahaifinta George na shida kusan shekara biyar bayan ta auri Yarima Philip wanda aka haifa a Girka. A zamanin mulkinta na sama da shekaru saba'in ta shaida yadda aka samu gagarumin ci gaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargaɗi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adun mutan da masu amfani har yanzu yayin da ake cin gajiyar fasahohin zamani a biyu da goma sha hudu ne ta fara mu'amala da shafin twitter ta kuma kafa tarihi sosai a duniya inda ta zama sarauniya mafi daɗewa a kargan mulki. A matsayinta na shugabar kungiyar Commonwealth, sarauniyar tana da alaka da abubuwa da suka shuɗe. Wani lokaci abin da ya wuce yakan yi wuya a iya daidaita shi saboda batun mulkin mallaka. Amma dai a iya lokacinta abin da mutane suka sani shine ta sadaukar da rayuwarta ga kungiyar. ta wakilci Birtaniya wajen kyautata dangantaka da kasashen da suka yi riko da akidun da Birtaniya ta samar musamman na samar da 'yanci da kuma daidaito da demokuraɗiyya. kuma cikin girmamawa da mutunci ta fuskanci waɗanda ba su yi riko da dun ba mutane na son a gansu tare da ita saboda wata hanya ce ta neman ɗaga darajar su a idan duniya sai dai duk da haka sarauniyar ta fuskanci suka a wasu lokutan a ƙasar ta masu ra'ayin sassauci sun soke ta da zama shugaba da ke nuna irin yadda shugabancin birtaniya bai tafiya daidai da zamani mutuwar gimbiya diana ta sake baiwa masu sukar ta dama waɗanda suka zarge ta da rashin ɗaukan matakin da ya dace kan lamarin na gimbiyar tun da wuri. Abin da nake cewa a yanzu a matsayina na sarauniyar ku kuma kakar ku har a zuciyata da farko ina so in karrama yanar yanar kaina. Ta kasance mutuniyar kwarai mai hazaƙa. Auren jikanta Yarima Williams da Kate Middleton abu ne da ya kawo farin ciki sosai ga matasa game da masarautar. lokacin da Yarima Hari ya auri ba'amurkiya Meghan Markle gidan sarautar karkashin jagorancin sarauniya Elizabeth ya nuna alamun tafiya tare da zamani da rungumar mutane daga duk inda suka fito. Amma an fuskanci mawuyacin hali a gaba. An gudanar da bincike kan ɗanta na biyu Yarima Andrew bisa zarginsa da alaka da wani mutum da aka samu da laifin safarar yara domin lalata. Hari da Megan sun samu rashin jutuwa da wasu 'yan gidan sarautar a sakamakon zargin nuna wariyar launin fata. mutuwar mijin elizabeth yarima philip a 2021 ta sa mutane za su daɗe ba su manta da yadda sarauniya taimakoki tamkar ita kaɗai ba yayin da ƙasar ke fama da annobar coronavirus a watan satumban nan ne kuma ta naɗa prime minister na goma sha biyar a zamanin mulkin ta a birtaniya wanda shine babban aikin da ta yi na ƙarshe kafin rasuwarta sarauniya elizabeth ta kafa babban tarihi a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya inda ta kasance wata gada tsakanin mulkin mallaka na Birtaniya a baya da kuma makomar kasar na zama mai taka rawar gani a duniya. Ta ziyarci Jamus a 2015 inda ta magana game da sauye-sauyen da ta gani. A rayuwarmu mun ga abubuwa mafiya muni da kuma mafiya kyawu a nahiyar mu Mun shaida yadda abubuwa za su iya canjawa cikin sauri zuwa mafi kyawu. al'amuran masarautar gargajiya na birtaniya da a baya suka kasance karkashin kulawar sarauniya elizabeth yanzu sun koma hannun magadanta yayin da sarki charles ke shirin hawa karagan mulki gidan sarautar birtaniyar da magadan nata suka samu yanzu ya sha bamban sosai ta fuskar al'umma da kuma al'adu da tattalin arziki a gaida Haruna Shehu yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. ku Hanifa jiya Alhamis Amurka ta ce tana shirin tura tallafin soji na dala biliyan biyu da digo biyu ma Ukraine da wasu kasashen turai goma sha takwas waɗanda irin takalar da Rasha ke yi ke barazana gare su. Banda kuma kayan yaƙi na dala ɗari da saba'in da biyar da za ta baiwa gwamnatin Ukraine kai tsaye a matsayin wani sabon tallafi don ta ci gaba da yakar mamayar da rasha ke mata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata ukraine don sanar da su wannan tallafin don kuma ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky gwarazan mayakan ukraine masu ban al'ajabi waɗanda ke sahun gaba na ci gaba da yaƙi don kare 'yancin ƙasarsu. a cewar blinken a wani jawabi bayan ganawa da shugaba zelensky babban jami'in diplomasiyyar amurka ɗin ya ƙara jaddada ƙudurin shugaba joe biden na goyon bayan ukraine daga nan har zuwa duk tsawon lokacin da ake buƙatar hakan a ƙarshe amurka ta sha alawashin ci gaba da haɗa gwiwa da pakistan don sauƙaƙa ɓarnar da aka gani sanadiyar mummunar ambaliya da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan dubu da 1,400 ciki har da yara da da shida. baya ga sauran miliyoyin 'yan kasar da iftila'in ya shafe su. Mun iso nan ne a daidai lokacin da Pakistan ke cikin wani mawuyacin lokaci. Ambaliyar ta yi matuƙar barna a ƙasar, kuma al'amarin na jan hankalin al'ummar duniya a cewar Derek Cholet wani babban jami'in diflomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka bayan ganawa da shugabannin Pakistan a birnin Islamabad. Jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ce shi da tawagarsa na ziyara a ƙasar ne don nuna goyon bayansu ga 'yan ƙasar da kuma nuna cewa Amurka na tare da Pakistan a wannan al'amari da ta samu kanta. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. a rahoto na gaba kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya umarci dakarun tsaro na sojojin kasar da su tabbatar da sun gama da 'yan ta'adda kafin karshen watan Disamba. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. wannan umarni na shugaban muhammadu buhari ya zo a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke ci gaba da matsalan ba da da da damuwarsu shuwa matsalolin nan da sun ƙi sun ƙi cinyewa daɗin daɗawa ana ganin gwamnatin kasar ta kashe makudan kuɗaɗe ba tare da an samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a kan kari ba don haka ne 'yan ƙasa da dama suke sha'awar ganin wannan mataki da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka wannan mataki ne da aka daɗe ana matsa lamba cewa a yi shi na cewar a baiwa dakarun tsaro wa'adi lokacin da za su kammala aikin nan ko kuma a san irin matakan da za a ɗauka a kansu akan haka na tuntuɓi ministan ayyukan 'yan sanda na najeriya malam mai gari dingyadi domin in ji ƙarin haske dangane da wannan umarni da shugaban muhammadu buhari ya bada inda yake cewa eh to hakikanin gaskiya mai mashi shugaban gabasa ya bada wannan umarnin kuma muna nan mana haɗin kai da sauran hukumomin tsaro domin mu ga cewa mun biya wannan bukatar ta mai mashi shugaban kasa insha Allah kuma matakan da muke ɗauka shine mu gaya da za mu samu haɗin kai tsakaninmu na farko sannan mu yi kokari mu kai waɗannan mutane hari a wuraren da suke kaga idan ka lura da abubuwan suke gudana yanzu an samu ci gaba kwarai da gaske da hanyoyin da ba su shigowa ba su biyuwa yanzu kana ganin lalle ana shigan su kuma an babu wata matsala in kana dibin jaridun da ake bugawa ɗan kwanakin nan da waya ka ga inda aka ce sun yi ɗauki wani mataki ko sun yi wani fashe kuma sun kawo wani farmaki amma kullum kana ganin irin yadda 'yan sanda da sojoji suke kai musu ɗauki kuma suna la'antar da duk da suke yi domin ganin cewa mun samu zaman lafiya ko shakka babu akwai ci gaba kuma Allah su wannan ci gaba zai ƙara ci gaba a ga cewa an samu zaman lafiya a jihohin ƙasar nan to amma a yanzu wasu makamai ne aka samu ko waɗansu sababbin wato dabaru na yaƙi wanda da babu su shi yasa aka fara ganin irin wannan sauyin duka akwai akwai sababbin makamai sannan kuma akwai dubarun yaƙi domin da ana ɗaɗarin cewa saboda idon duniya a sama da an kai an kai wannan abubuwa a hankali amma yanzu duniya kowa ya fahimci cewa wannan mutanen dai ba alheri suke nufi a ƙasar nan ba ba zaman lafiya suke nufi a ƙasar nan ba saboda haka duk wani abu wanda ya kamata a ɗauka mataki a kansu ba laifi bane ba idan an dauka yanzu babu shakka ana ganin har yanzu matsalolin nan a yankunan jihar katsina da zamfara shin me yasa waɗannan abu suka gagara kamar bangaren jibiya a jihar katsina cikin wannan satin ma an yi hare-hare wuraren ba tsari wurin hudu kuma ana kakashe mutane ana sace su ai ba gagara suka yi ba umar ka san abubuwan ko ina ana samun su a cikin kasan nan sannan eh, ma'aikatanmu da na 'yan sanda da na sojoji ba ko ina suke ba muna nan zuwa insha Allah kuma za a ga an samu canji a katsinar da ake magana da zamfara zamfara ma ai an samu canji kwarai da gaske amma dai ba a hana wasu wurare yan kadan kadan ba inda ake samu irin wannan ta'addancin amma dai insha Allah hukumin tsaro suna nan tafe kuma za a yi maganin sun Allah ya Alhaji mai gari Dingyadi kenan ministan ayyukan yan sanda na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida Umar Faruk Musa. To kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar tashar VOA Africa akan mita 200.2. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Na yi shirin robin sako na dauniya don Allah mai sauraro baba ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kogun ba za na kosa ba karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman da nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina za ni bari na nausa zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da dan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi matuwa da ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin ta tafiyar ban ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira talla na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba sarkin fulani ne jamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na ma ban tantance ba yi hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da dan musa ya so in mota huta ni kwana ce ban gaji ba ashe kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni nayi zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba Madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. masu iya magana dai sukan ce ruwa abokin aiki idan ya yi yawa kuma abokin fama Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan batun ruwan sama inda a kasar Nijar ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta yi amfani da wata daɗaɗɗar fasaha domin shawo kan matsalar fari da wasu yankunan kasar suka yi fama da shi a cikin watan Yunin wannan shekarar. Kuma shugaban wannan ma'aikata Dr. Kacallu Walgaciya Gaciya ya yi bayani a game da abin da ya haifar da wannan yanayi na fari. wannan yana tattare ne da sauyin yanayi wani guri ana samun ruwa da yawa wani guri kuma ana samun karamcin ruwa mu a nan guri mu a jimirce ba karamcin ruwa bane fari a cikin damana shine ke ba mu wahala a nan guri amma dai scientifically dai mun san da wanga sauyin yanayi ga shi da muke fuskantar shi kuma ko ina a duniya yanzu an tabbatar da wanga sauyin yanayi akwai shi amma shi yanda wannan sauyin yanayin yake taba wurare ta fanni daban-daban daban ne mu a namun guri akwai wasu wurare kalilan karancin ruwa ne ake samu gaba daya amma yawancin guri a Nijar ba wai a jimilce ruwan bane rage a'a illan shi ya zo ne cikin damanan damanan namu da ruwa ana samu akai akai sai a yi noma da kyau ana iya kuma a yi variety da wanda ka sani a da amma yanzu dole sai an sake dubara to babban dalilin da ya sa kenan shugaban kasa da kanshi ya kirkiro wannan abu mu kuma kaman masana na wannan fanni muke coordinating activities kin duka shine abu da ake ɗaukar zirgi ake harbin zirgi zagizai da wanga sanadori da kawai magana shi ma masanin harkar noma da yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi bayani akan asalin wannan dabarar da ma'aikatar ta hasashen yanayi ta Nijar ta yi amfani da shi. lalle a bana jamhuriyar Nijar ta yi amfani da ilimin da Allah ya ba masana na yin yadda za a karkata yiwuwai sakarwa. tun alif tara da arba'in ƙasa Amurka ta gano cewa lalle ana iya a yi amfani da wa'ansu sinadarai don inda ake hori a yi yadda ruwa zai sabka a wannan lokaci an samu wani hori nan state king New York a lokacin nan ne masana suka hudu wannan dubara ta ashe a sabkar da ruwan sama ta hanyar yadda za a ma gajimare da gizagize da adakwai su zamanto sun koma ginnariya wadda za ta bada ruwa. Yayin da Nijar suke kokarin shawo kan matsalar rashin wadataccen ruwa kuwa, wasu sassan yankin arewacin Najeriya sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar asarar rayuka, dukiyoyi da ma albarkatun noma. A dalilin haka ne sa na tuntuɓi wani malami daga jami'ar jihar Yobe kuma ɗaya daga cikin jihohin da aka samu wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a arewacin Najeriya, Dr. Babagana Boso, wanda ya danganta wannan matsalar da batun sauyin yanayi. idan kika duba shi jihar yobe jiha ce wadda take makwabtaka da irin da ake kira su sub-saharan region kamar niger republic chadi da dai bangaren kamaru wanda wurare ne da an san cewa ba ruwa ne suke samu sosai ba don a shekara ruwan da ake samu baya wuce milimita 500 zuwa 550 to amma abin da yake faruwa shine Nigerian Meteorological Agency dama ta ba da jawabi cewa akwai jihohi kamar goma sha shida a cikin Najeriya wanda za su fuskanci ambaliyan ruwa wanda kuma yobe tana cikin abin da yake faruwa shine ita ambaliya ba wai yawan ruwa shi yake kawo ta ba a'a abin da yake kawo ambaliyan ruwa shine canjin yanayi wanda ake kiran shi to climate change abu ne wanda masana sun tabbatar cewa mu bani adama mu muke jawowa bisa irin dabi'u mu akan muhallin da muke zama kuma abu ne wanda yake faruwa ba kan jiha ko a kasa ba abu ne wanda ya addabi gaba daya duniya shi yasa yanzu misali in kika dauka kaman arewanci duniya wato northern hemisphere ko kuma kudanci southern hemisphere wannan wajaje ne wanda suke dankare da kankara wanda kuma yawanci wayannan kankaran bisa ga ɗabi'u mu yasa kankaran nan da yake daskare shekara da shekaru sun fara narkewa kuma duk lokacin da ita kankara ta narke takan bi kogi to kogi ne wanda da ruwanta bai kai haka ba amma da yake daskararren kankara sun fara narkewa yakan biyo wayannan manya-manyan tekuna na duniya ita kuma tana da guraben da take shiga. A nasa bangaren kuma, Sani Cika Turinkawa, masani kan harkar sauyin yanayi daga jihar Sokoton Najeriya, ya bayyana ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa da haifar da matsalar ambaliyar ruwa. kusan shekara talatin zuwa yanzu nan kowace shekara akan samu matsala ta ambaliya ta ruwa wanda yake ya danganta daga kowace shekara irin yadda ruwan sama suka zo wanda wannan ya samu asali ne sanadiyar sauyin yanayi wanda yake fama da shi duba da mutane sun sare itatuwa saboda hidimomi na rayuwa da wani itatuwan suna taimakawa na wajen tariyar ruwa idan ruwan sama na saukowa wanda suna kare faruwar ambaliya ta ruwa kamar yadda mutane kila ba sani ba shi muhalli wani alamari ne na ubangiji wanda shi idan ka taba shi gaskiya sai ya rama so ta da muke ta sarewa domin hidimomin mu na rayuwa da kuma rashin shuka wasu yakan haifar da idan ruwan sama sun sauka ba su da wani abu da zai tare su illa faruwar wannan alamari na ambaliya baya ga wannan mutane mu kuma ka ga galibi suna gina bisa hanyoyin ruwa suna gina bisa kware inda da canza hanyoyi ne na ruwa wanda kamar shekara hamsin sama hanyoyi ne na ruwa amma mutane sun zo yanzu sun gina gidaje sai gonaki sauraro a nan za mu yi sallama a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hanifa Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa daɗewa kan karagar masarautar ƙasar Elizabeth ta biyu. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alƙali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwana ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan Amurka ta ce za ta ba da taimakon biliyoyin daloli na kayan soji mai Ukraine da sauran kasashen turai goma sha takwas waɗanda ke fuskantar barazana daga Rasha. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wuni lafiya. Bisalam.